bayan da al'ummar faɗin Najeriya kowa jikinsa ya gaya masa yanzu kowa yana Allah barka ta da fatan Allah ya gafarta ma Alhaji Umar Musa ‘yar addu'a tsohon shugaban Najeriya bisa ganin yadda a lokacin da yake jagoranci komai na tafiya kan tsari mai na ra'ayi. Tomorrow will be better than today.